da wuce ya yi tambaya da buhari da musulun lokaci guda sun karayi ko kuma ba lokaci guda sun karayi ba wani ya yi tambaya akan buhari da musulun sun rayu lokaci guda ko ba lokaci guda ba da dai an san buhari da musulun lokaci guda suka yi sun yi lokaci guda tsakanin buhari da kuma duk shi a nan guda duk shehin da buhari ya yi ruwaya gare shi domin ba kusan ya riwaya gare shi wa ba bin wa haqqahu illa fi ibn ma asmani da akin layyati duk hadisin da buhari ya ruwaito mulim ya ruwaito shi in ba ainihin hadisi eh, in ba hadisi 120 ba su dai ya kasance hanyar nan mulim bai ruwaito hadisi da ba amma duk hanyar da buhari ya ruwaito hadisi mulim ya ruwaito hadisi wannan hanyar ko mun faɗi cewa shi mutum shi da sai dubu goma sha biyu ba wai ainihin ana nufin hadisai na buhari sun hina shi yawa ba hadisan mutum sun hina buhari yawa amma dai a ce ya bi buhari duk inda buhari ya jefa kafa da shi ma jefa kafa da to an samu kawai abin da buhari ya ruwaito wanda mutum bai roto ba hadisi da ta da shi amma in bar da su duk hadisin da ka samu cikin buhari kana samu cikin mutum mutafaquna wannan tambaya ta biyu na ita ce cewa hukuncin a cikin addinin musulunci tambaya hukuncin maye cikin addinin musulunci maye cikin addinin musulunci haram na haram na shan duk abin da ka sanya maye saboda akwai hadisi mutawafiki manzo Allah cewa kullu muskilin haram duk abin da ke sanya wa maye haram na wani muskilu abin da aka ce muskilun ma hamara akala abin da ke rufe hankali shi aka ce wa maye giya muskira ce haram ce bayan wannan kuma akwai muhaddaratu akwai da su muhaddara da su ma haramna wata abubuwa waɗanda ya kasance su kuma kamar irin daga da daga muhaddarta tana ɗauka hankali amma kuma in ka diba ba abin mai na aka sha ba kamar irin kansu kansu da ana ce musu muhaddar irin waɗanda duk haram na su irin obion wata ba aka ce ma obion irin waɗanda duk haram na su wannan su aka ce muhaddar sannan akwai kuma murƙidatu muna da murƙidatu irin biya muna da muhaddaratu irin kamso da daba da sauran ƙwayoyin da aka sha masu ƙarfi sannan muna da mulkida masu hana kwana da irin mulkida su kuma malum masu ke shan saboda komi inda ba taɓa ma lahiyar kai masu safana suna cikin ai muhadarat duk wanda ta safana muhadari don nauyin kwana sha ɗauka hankali sai da baya ko da wata ke sai shawara da ya a sati da ya wuce ya basu a tambaya ita ce menene mutum zai karanta idan musiba ta samu idan musiba ta samu to zai karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ce maganin musiba ko kuma karanta afa hasibtum ma halaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'una fa ta'ala Allahu malikul haqq ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به wa inna ma hisabuhum inda rabbi inna hu la yuqaduna ko kuma karanta ta ana karanta ta 70 ana karanta ta 41 ko akan ta 61 ko da haka nan tana maganin kowace irin musiba wanda ya bada shawara satin da ya wuce mallan ina ganin yana nan yana jiran jawabi game da cewa ya kamata a kara. rana ko gudata a kan karatun sahihul buhari saboda sahihul buhari littafi na mai yawa in an kari shi sati sati ana ganin cewa za a samu tsawon lokaci ba a kai karshe a tambaya akan ainihin shi karanta sahihul buhari cikin sati a shi so a wannan shawara ce mai kyawu amma dai lokaci bai doka sannan kuma akwai wata ƙa'ida wadda su zuhuri suka wanda su zuhuri suka shaka suna cewa watan shi hadisi idan mutum zai karatu hadisi akwai adabu ɗalibin hadisi da duk ba na mai karatu hadisi shine hadisi in za a karanta shi a karanta shi kamar kwara biyu kawai ko kuma kwara uku kawai duk irin wanga da muka yanzu hakan za a ƙare maza maza to ba haka aka son karatun hadisi ba, ana so in za a karanta hadisi a karanta shi daki daki dan an karanta shi daki daki sannan kuma a yi hakan nan in ka yi kaɗan da ɗan ka yi hadisi biyu hadisin nan dole ka yi cikin sati in an ka samu wata guda kana da hadisi takwas in an ka samu wata goma kana da hadisi nawa takwas takwas ko goma kana da hadisi tamanin to yanzu ala misali ya amfi kashe karka da hadisi nawa kana da hadisi ɗari da wani ko so yanzu ala misali wanda aka hadisi ingantacce ɗari da wani abu cikin kai ne wanda ya samu cikin shekara guda bai gada to kaga ashe kenan kaga abinda aka so wata a karanta ka kai ka dan domin a gane man talabar ilmi jumlatan ka hun jumlatan wanda ya ilmi gaba ɗaya kwasai gaba ɗaya gaba ɗaya zai tafiya wannan haka malum haka wannan jumhuriyya ce man talabar ilmi jumlatan fata hun jumlatan don haka abin da aka ce ilmi ta daliliya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yanzu alal misali in muka ce mun yi hadisi uku kuma kowane su da isnadi to kai kokari ka tafi ka san ɗaya ina din ba ma su ne rijalu din ba ka san su wane ne ka san ainihin mutum nawa a cikin wannan isnadi ka gane ali ka gane nabil ko da cikin ya cikin karatun da mun kai nan wurin da yau mun karanta ali wa nabil ko to abin da sa abba mu tambaya akan waɗanda ba a goge da karatun ilmin hadisi ba Yan mun haƙa da koniya ba irin da muka sai mun tambaya kai an gane ko eh, domin hukun da abin aka so shi na ko ayi da daidaiya kaɗan kaɗan kuma shi wannan wahalar da aka gani da hadisai da yawa abin da sa hadisai sun kai wa istinbadi ko ce da ya kai zai kawo hadisi shi ko maimaita shi ya kawo shi na danga ke da misali akan jihadi gaba shi kawo shi ke da akan imani gaba shi kawo shi ke da akan wata manuha don hakan da zai yi shi na maimaita shi na maimaitawa dan mun kaɗai da ta kayari gaba ɗaya abinda a cikin buhari hadisi dubu da ɗari biyar da goma sha in an ka hidda ta karari sai an sa ta karari na zai kamawa hadisi dubu bakwai da ɗari uku da sittin da bakwai in aka ce a ƙara da allah ƙatu su a dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da ɗaya in an ka sa an ka samu taba'atu wata biyu fa al'ahdi lafiyar riwayati su za su kama su ku ɗari uku da arba'in da ɗaya a shekenan kaga in an ka ɗebe mukarar muna da hadisai na buhari kusan hadisi dubu biyu da ɗari biyar da goma sha uku to yanzu ana misali in ka ce za ka ɗaya mukarrara ka tsaya ɗaya ka haddace hadisan buhari wanda wata takarari cikin su hadisi abin za ka hadda za ka hadda hadisi dubu biyu da ɗari biyar da goma sha uku to ka haɗa da imanin to to kaga ashe kenan abin da aka so ta abin da muka so a sa kokari yan hadisi guda ka samu ka tsare shi abinda manzo Allah ya ce nadarallahu imra'a a maqalati fawaha Allah shi haskaka da zuciyar mutum shi faranta mai rayuwa ta yi man sami a maqalati wanda ji magana ta guda fawa ya tsare ta ce ta fa'adda haka ma sami a ya karanta ta daidai wa da ta rubba hukun nake wa yawan da za kana ka faɗa mu amma shi yi ka tsarewa yanzu ba mamaki ka tun garin kai na hadisi na su yi wani buhari yanzu wani shi duk ya hada shi abin da aka yi mu da kan mu yi tabibi mu yi tabibi kida duk ya hada shi abin da aka yi ta ga rubba mu barragin a wani sani man rabin da Allah ce wanda ya magana ta ba ya tsare ta ashe kenan kaga manzon Allah ce balle gu an yi walau ayatan to kai Ko abin abin da muka so abin ga da muka yi a yi kokari don Allah a tsatsare shi ka taho ka bar gidanka ka taho ka bar aikinka ka bar sana'arka ka taho ka zama domin wannan aiki to abin da aka so in ka tashi aikin ka tashi shi a sa himma na abin da aka yi za a yi shi domin a gane kuma za a yi shi domin a yi aiki shi za a yi shi domin a karanta da shi ka umfa da kuma ka nas eh, kai ka fa'idartu sannan kuma ka fa'idartar da wani eh kenan dai abinda annan dai a tsaya haka eh? akwai bambanci tsakanin shi'a da izala ko rubu ɗaya na a ah, so a ah, da bambanci shi'a ah, da bai izala da ba a zaɓa da bid'a suka ce bai kawo ta sunna su ko gaba da sun shiga sun zai sunna ba wannan ce ba su da sunna ka kuma a kan da daga wanda ana ba to mala ana kake ta su a waɗanda ke a ba a kan da ya zara ai ka ji abin da muka fadi yanzu nan ko wata mun babu babu anwa'il ma'asi ko من أمر الجاهلية باب المقاسم من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحب حبيب إلا hako. إلا بشرك kuma mun faɗi zulmun dole zulmi sannan kuma mun faɗi kofar dole kofar ko a shi kenan kaga duk wanda ya mutu shirki yushrik lahi shi'a bai ta Allah da kowa ya bauta ba to zai shiga aljanna kuma sai wanda ya shirka shi aka ce kafin wanda ya shirka ba za a ce ba ya ce wai sai kamar masu aƙida waɗanda an haka ya masu wannan aƙida to an sa a kidoro a daga ci kanuci ko a gida ta kanuci ta da mataki ta tuki ya shigo ciki amma da ainihin izala izalatu izalatul bid'a wa iqamatu sunna farkon karatu mun yi bayani mun ce al-mafati majru'a ta sahaha an gogi na kowa a gata da su kada a bata mai manufa manufa ta yi sai in wani abu ya zo ciki wanda ya bata wani manufa wani a yake shi kuma a harin ba a ce kowa kowa muguna don haka ga bai yiwa alal misali abin wanda ya kaɗai a ce kowa muguna cikin komai ana samu abin kwarai ana samu abin da a mugu na eh a ya ce da aka ce kurin dole kurin wai ne shi na cikin halabi wa man salla da gari wudu ya amida kuma kafirun a can abin da aka mihi amida a ainihin inista Allah ta kowayi bai da alwala bai da taimama ya tabbata sallah iya an misali ya yi alwala ta alwala ta kai sai ya ji kunya a ga ya sake alwala bai sallah ba an ka tashi an karɓar sallah da sallah haka ne shi abin da in ya zo ga wasu sati to nan watan asima in ta takardar rumata wa ka fara in istihalla ka diba cikin shayin ana ya kai sa talatin da an ke farko inda ya ce fiye abu yi eh. ya kame ya kai abin da suka mini da fiye abu sabiye ka ga hadisi na abdullahi bin abbas ko to akwai hadisi na abu sabiye al-hudri zai kawo cikin kitabul hayy cikin kitabul hajji ce kawo wannan hadisi na watan ainihin watan su mata ya na billahi ya na ila ya na billahi kala ya kafin na ashira ya ila ila ku a ah. ah, addahra summa al ah, ta ga tambaya za a tambaya za a ce to ta ta su sai ce a ta ta saboda kaza saboda kaza saboda kaza shi ta yi shi ce ihi an abi sa'id al-khudri akwai hadisi na abu sa'id al-khudri wanda ya kasance irin wanda hadisi na wanda Abdullahi bin Abbas ya rawaito na Qur'an ashiri